haka yan uwa gobe za a yi zaɓe muna fata a yi zaɓe lafiya kuma ku shina ƙuri'a ku amana ce Allah zai tambaye ku inda kuka saka ƙuri'a ku ranar alkiyama domin amana ce kuma shugabanci ne a cikin abin da malamai suka faɗa cewa abin da ake so shugaba ya yi duk wanda za ka jefa ƙuri'a ka jefa masa ne don ya adalci don ya ji tausayi don ya riƙe amana dan ya ɗau alkawari ya cika don ya yi gaskiya ya kuma kiyaye ma addininka sannan ya tabbatar cewa bukatunka na yau da gobe wadda suka shafi ilimi da ka ƙuri'arka inda ka dangwalata nan ne makomar iliminka da ilimin 'ya'yanka inda ka danna kuri'aka nan ne makomar abincinmu da mu, da maganinmu da ruwan shanmu da muhallinmu da hanyoyinmu da lafiyanmu da aikin yi da tarbiyyar 'ya'yanmu da kafa doka da oda da zaman lafiyar ƙasa wannan dama ce Allah baka da ɗan yatsanka ka canza ɗan yatsan nan naka an baka dama da shi Allah shi ke da zamani shi ke kawo zamani da can zaɓe wasu ake zaɓa su ma su je su yi zaɓe sai ka baka dama cewa kai ma kana da dama yanzu ga jama'a nan da yawa sun bazo sun guro rugo da gudu gurinka an zira maka ido a ga hukuncin da za ka yi idan ka tafka kuskure ka tafka kuskure to duk halin da aka shiga da kai aka shiga kuma ba dama ka zo ka sake yin kuka ba za ka zo ka sake cewa ba a kyauta ba kai ma baka kyauta ba lokacin da ya kamata shi wanda ka zaɓa yana da shekara hudu amma kai rana ɗaya tak kake da ita shi ko zaka bashi dama ne shekara hudu amma da dan yatsan ka na rana daya zaka shi yasa wannan rana daya take da muhimmanci take da muhimmanci mu wayar da kan matanmu da 'ya'yanmu da al'umman mu. kada mu tafka kuskuren da zamu zo mu yi nadama kada mu yi abin da zamu zo mu yi nadama mu duba tsakaninmu da Allah ba abin da aka bamu muka zuba a mu ko abin da aka bamu ba a'a mu duba tsakaninmu da Allah da makoman mutum miliyan ɗari biyu da suke rayuwa a ƙasar nan mutum miliyan ɗari biyu wasu suna nan a dawa an kama su an suna nan a hannun yanki da nafin. jiya wani ya zo masallaci ya ce da Allah malam ka sa na addu'a ‘yata ta haihu a hannun yanki da nafin. kuma sun ce sai an kawo sababbin kuɗi miliyan hamsin yau watan ta biyu a hannunsu ka taimaka mana malam da addu'a jiya wani ya zo ya sallama da ni ce malam dan Allah ko dubu ɗaya ce cash don Allah ka bani wallahi yara na su je makaranta ba ɗari shida nake ba su ta makaranta yau su je makaranta ba kuma an ce za a yi hutu ka duba yadda hanyoyi suka lalace ka duba yadda makarantu suka lalace ka duba yadda asibitoci suka zama wajen ɗiban gawawaki amma duk da haka a baka rana ɗaya kai kuskure kuma ka zo kana kuka cewa ka je asibiti ba magani ka je makaranta ba malami ka je university an rufe kana bin hanya ta fashe za ka wani guri an tare ka ai ko na kirki da na kirki suka fito a hankalci an ce mu zaɓi wanda ya fi kirki idan na banza da na banza suka fito an ce mu ɗauki mai ɗan dama dama da baƙi ƙirin ƙara baƙi baƙi balle kuma abin da ya fito maka fili za ka iya ganewa da ilimin da Allah ya baka da basirar da ya baka da kwakwalwar da ya baka da halin da kake ciki kake karɓa a jika ba mala'iku da za su ba mu ne dai mutane so da haka mu kyautata zato mu fito mu yi zaɓe tsakaninmu da Allah mu zaɓi wanda ya cancanta muna roƙon Allah ya mana afuwa Allah ya mana gafara Allah ya karɓi a buƙatanmu Allah ya karɓi addu'o'inmu Allah muna roƙonka ka faranta mana duniya da lahira Allah ka kamai da Najeriya ta koma baya wannan al'umma miliyan ɗari biyu Allah ka tausaya musu Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da jin kanka da rahamarka Allah ka ba mu sa'a ka ba mu dacewa Allah ka zaɓa mana shugaba na gari Allah ka ba shi ikon tafi don gwamnati abu biyu ne kafa ta da tafiyar da ita tafi da ita ya fi kafa ta wahala to muna fata Allah ya ba mu nasara Allah tabbatar da alkhairi Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al almauta rahatan lana min kulli shar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين